ألم تر كيف فعل ربك بعاد نعم إرم ذات العماد نعم التي لم يخلق مثلها في البلاد نعم الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي شم بك جنبا za a bada labari kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai bada labari shi amfani da wannan uslub kamar dai an yi wayannan ababe ne gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu da ake koro muna wannan kissan ko za a ba mu wannan tarihi alam tara kaifa shin baka gani ba baka ga yanda fa'ala rabbuka bi adin yanda ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa ko yayi da wayannan kabila masu suna ad shin baka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi da su ba suwaye adawa wasu mutane ne bijirarru wasu mutane ne masu girman kai masu tagawa wayanda suka fita daga barin ta'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ƙaryata manzo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu sai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin su a nan sai ya fara da wannan uslubi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin shin baka ga yanda ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya yi da wa'annan mutane masu suna Ad shi baka yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi da su ba irama zatil imad su wayannan adawa na farko wasu mutane ne ‘ya'yan Ad ɗan Iram ‘yan Iram shi Iram ga sunan babansu kenan kakansu shine iram wanda babansu ne ad da sunan shi baban aka yi wa kabilan suna wanda shine ad bun iram bun aus bun sam bun nuh jikokin annabi nuhu ne alaihi salam kamar yadda ibn ishaq ya kawo a cikin tarihinsa su ne jama'a waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya aike zuwa gare su ya aiki wani annabi annabi hudu alaihi salam fa sai zo karyata annabi hudu alaihi salam wa khalafuhu suka ki mai biyayya suka saba umarninsa fa'an anjahu Allah min bayni azhirihim sai Allah ya tsirar da su yayin da yake tsakaninsu yana tare da su sai Allah ya kange shi sai Allah ya tsamakar da shi sai Allah subhanahu wataala ya fidda shi wa man amana ma'ahu da wanda suka yi imani kenan annabi Adam ya tsira wayan annabi hudu ya tsira wayan suka imani tare da shi gaba ɗaya suka tsira sai Allah ya halakar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su kamar inda ya siffanta muna siffa na halakarwa da ya musu a cikin suratul haka Allah ya ce ya hallaka da su ne birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu naqlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya iska Allah ya sake musu mai bugawa da karfi wanda wannan iskan na zuwa babu sassauci musulunci tsawon dare bakwai da yini takwas saba a layalin wa samaniya ta ayyamin susuma abin da rufe da dare bakwai da yini takwas shine abin ya soma ranar asabar da safe misali she iska na rinka bugawa yana ainihin kadawa har ya kai kuma ranar asabar marece kaga an samu yini takwas kenan dare bakwai to abinda Allah subhanahu wataala ya musu kenan iska da mutum ke so ya shakata iska da mutum ke so ya more da shi cikin rayuwa sai ya zamo azaba sanadiya na hallakar da wayannan mutane gaba daya in ga shigo garin su sai ga mutane ne su aka kwance kaman dai ku tutture na dabino ne wanda aka yi yanke yana zube kowa ya mutu Allah ce shin kaga wani abin da ya saura kuma a cikin su shin akwai abin da ya saura Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gama da su gaba daya to wayannan mutane Allah ke bamu ainihin labarin su nan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imad Allah ya ce su wayannan iramawa zatil imad masu ainihin gimshikai mutane na farko malum masu fasara cewa masu karfi ne kaga mutum na tsaye ba'adi ka san kaga mutum wanda yau mu muna nan ne kawai tamkar kiyashi in za a daidaita mu wurin karfi da su mutum na tsaye ne gashi nan tsayayye duk wani abin da yake so yayi akwai karfin yi kuma yana yi lokacin kuma da yake yi kuma yanda yake so yayi haka yake tafiyar da shi haka ne mutane na an ce irama zatul imar suna da ainihin gimshika na nufin gimshikai na ainihin gidaje su domin da gashin dabbobi suke gidaje da haka suna yin gimshikai ne piles suke sawa sai a sa wannan gashin a sa a mamaye ya zamo ɗaki gidaje inda ainihin mutane ke ainihin kwana a ciki wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mutane ne wanda yake zatul imad mutane ne masu karfi sa'annan suna da gimshikai da suke yi na gidajensu da suke yi da gashi wanda suna tsayar da filasin na farko sa'annan a sa wannan gashin a tsaka a mamaye ya zamo gida a wurin kwana wurin rayuwansu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu wannan labari suwaye wa'annan mutane adawa kissa na wa'annan mutane alkur'ani mai girma ya ba mu kissan wurare da dama surori da dama mutane ne wanda yake a takaice sun yi rayuwa a ƙasan yaman ƙasan yaman ko musamman inda suka yi rayuwan ana kiran wannan yanki da suna al-ahqaf ko ahqaf واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه كمان الله بام لابارة cikin سورة الأحقاف سو إن سكاي رايوان كينان سونا wannan yankin al-ahqaf kamar yadda Allah subhanahu wa cewa annabi Muhammad sallallahu ya ambato muna labari na akha yan uwan ainihin ad iz anzara qaumahu bil ahqaba nufin annabi hudu alayhi yayin da yake gargadi yake yi wa mutanensa wa'azi a bugiren nan da ake kira da suna ahkaf haka sai mu gano cewa wannan wuri ahkaf a cikin kasan yaman inda wa'annan mutane suka rayu kenan kuma mutane wanda Allah subhanahu wataala ya musu gata Allah ya musu baiwa Allah ya musu buɗi na farko ya ba su ƙarfi na jiki ba'ade yana jin karfi ne a jika yana ga ya iya yi duk abin da ya ga dama sa'annan kuma sai Allah ya faɗaɗa musu a wurin arziki daga sai suka haɗa tsakanin karfin jiki sa'annan da karfi na dukiya kenan akwai karfin soja akwai karfi na kuɗi in za mu duba yau duniya sai mu ce kamar ƙasar Amurka ƙasar america suna da ƙarfi na soja suna da ƙarfi na kuɗi wasu ƙasashen allah ya haɗa musu duka ne kaga wani ƙasan kila akwai sojoji ne amma ba ƙarfin da za a sai ma makamai a ba jama'a su iya su yi aiki da shi ba ƙarfin to mutum ya samu allah ya haɗa mai dunnan ya gama komai kenan allah subhanahu wa ta'ala ya musu baiwa ta inda ya ba su dukiya ya kuma ba su ainihin ƙarfi na jiki shi suka wayi gari suna da ƙarfi na arziki suna da ƙarfi kuma na jiki ko mutane ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa sun gaji ƙasa suke halifanci su suka mamaye ƙasa bayan annabi Nuhu alaihi salam Musa yana abin da ya cika da duniya zamanin annabi Nuhu alaihi salam ta inda Allah ya bar aka yi ambaliyan ruwa ruwa ya zo ya ci duniya gaba ɗaya aka hallakar da kahurai she 'yan kaɗan da ke tare da annabi Nuhu alaihi salam a cikin jirgin ruwa wanda Allah subhanahu wataala ya tsirar da su to bayan su jikokin annabi nuhu wayanda Allah ya ba karfi su ne adawa sai Allah ya sa khilafa ya komo a hannunsu su ne ke da duniya su ne ke da ƙarfi su ne ke da arziki su ne ke jagoranci wannan ba wanda ya basu wannan abu shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ga muna wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh ce ku tuna fa yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku zama masu mayewa bayan annabi nuhu da jama'ansa sun wuce daga wannan baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wa'yannan mutane bayan wannan sai Allah ya ba su bayan dukiya ga kuma haihuwa kuma har yana daga cikin abin da mutane ke jin daɗin shi ake ga ana morewa da shi na arziki mutum na da kuɗi mutum kuma na da ƴaƴa mutum ya samu kuɗi ba haihuwa kuɗin bai mai amfani shi ne kuɗin ga gaba ɗaya ma me zai yi da shi in ya mutuwa zai gaje shi bai da haihuwa to amma wannan ga dukiya ga kuma ya'ya Allah subhanahu wata'ala ya ba su wa'annan gaba daya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna alkur'ani ya ce amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun Allah subhanahu wata'ala ya faɗaɗa muku ya muku gata ta inda ya ba ku ainihin dabbobi na ni'ima arziki kenan yau wanda ke da shanu ai mai kuɗi ne a ce mutum na da shanu kamar dubu ko dubu biyar yanzu me zaka gwada mai na dukiya in ya kama shanu shanu goma ya saida kuɗi nawa zai shigo hannunsa zai kashe wannan kuɗin bai tsoro ce kuɗin ainihin business sa kenan wannan kuɗin riba ne cikin garke aka ciro aka sarrafa ya zama kuɗi a je a sai abin da za a sai a kashe kawai Allah ya ba su amaddakum bi an amin Allah ya ba ku dabbobi na ni'ima wa banina sanan ga kuma 'ya'ya kuma baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya wa'annan mutanen sa'annan wajen natin wa uyun ga gonaki na itace arziki ne sa'annan ga ruwa wanda kowane lokaci ake son a yi shuki na hatsi akwai ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wayannan mutane irin wannan gata irin wannan baiwa gaba daya bayan Allah ya musu wayannan gaba daya maimakon da su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fa kafaru bi an umillah yanzu kahurce suka butulce wa ni'ima na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan butulci shine dalilin aike da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo gare su ya aiko musu annabi hudu alaihi salam ya zo ya kira su zuwa ga tauhidi a ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kawai a wurin bauta wannan shine da'awa da annabi hudu alaihi salam ya zo ya yi a cikin wa'annan mutane nasa kamar inda Allah ya zo muna da kissan a cikin sotal araf mutum zai kalla sotal araf zai samu bayanin nan wanda yake zai fi gamsar da shi domin nan dai an dai bijiro da ainihin kisan ne kawai aka wuce a cikin sotal araf kan aya na 65 Allah subhanahu ta'ala ce wa ila adin akahum huda ka karanta wa al'ummanka zuwa ga adawa su ma mun yi aike waye wanda aka yi aike zuwa gare su dan uwansu hud wa ila adin akhahum huda kuma mun aiki hudu zuwa ga adawa shi wannan hudu dan uwansu ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi aike ya tura shi zuwa ga wa'annan mutane qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin Wa wa'azin annabi hudu kenan zuwan zai ce ya qaumi ya ku mutane na ya kira su kira na girma ya girma masu ya karrama su yace ya ku jama'a na ya ku yan uwana ya ku mutane na ibudullaha ibudullaha ku bautawa Allah ya qaumi ibudullaha ya ku jama'a na ku bauta wa Allah me yasa ma min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji kuma bayan Allah shine kawai yayi halittan ku shine kawai ke azurtawa shine kawai ke matarwa shine kawai ke rayarwa shine ke badawa shine ke amsa duk wani abin da kuke da shi Allah ne ke bayarwa to ku bauta wannan Allah ku bar bautan duk wani abin da yake kuma bayan Allah domin ma min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda yake ya cancanci abota mai koma bayansa sai ce musu afala tattakun shin ba za ku ji tsoron Allah ba afala tattakun shin ba za ku sarci Allah ku bi dokoki da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce maka bauta wa Allah shi kadai ba ka da wani abin bauta kuma bayan Allah saboda Allah za a yi gaskiya shin wannan mutumin nan ya rena ka ko ko ya faɗi mugun magana shin ya faɗi abin da bai dace ba ku bauta wa Allah na laifin wanda zai ce muku ku bauta wa Allah shi kadai to abin da ya faru kenan annabi hudu yana gaya wannan ba wani abin da ya saura na walakanci na cin mutunci na maganan banza da aka raga mai ba a mai ba shikenan shi zo kafirce mai ba su yarda suka yi imani suka bi wannan zance ba Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarai ce qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha ku ji wannan zance wayanda yake sun su mala'u su ainihin dattawan garin ma'abuta shawara wayanda ake masu ga sune masu hankali sune shugabanni na mutane sai suka cewa annabi hudu alaihi salam inna raka fi safaha kai muna ganin wawanci ne kawai kake yi kai wawa ne annabin Allah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da yazo yana neman a tsira ina nuna mutane abin da za a yi a samu tsira a samu dace a kubuta daga barin hallaka da azaba shi suka cewa annabin nan shi ba su ganin wani abu tare da shi shi dai safaha suna ga yana da matsala a wurin hankali yana da matsalan tunani bai da wayo inna lana raka fi safaha muna ganin kawai kai wawanci ne kawai ke damun ka. haka ke gama masu wa'azi yau in mutum na wa'azi shi ana ganin bai sa abin da yake ciki ba wannan yanzu duniya ya kanga yanzu an waye kaga wani shashasha wallahi wani sakarai bai san ma abin da ke cikin shi ce mai wa'azi kai yanzu an waye iri irin wa'azin ga duka yanzu an wuce wurin wallahi wawa kenan sakare bai sa abin da ke ciki ba annabin Allah an gaya mai wannan naka yawan kana wa'azi an ce ma wawa wannan nan shi kuma dan rashin hankali ko menene ma ba mu ganewa ina wa'azi wa an zage ce ni wa'azi ma ban yi kuma ai ba dole bane ka zo kana wa'azi kuma ta ci ma mutunci to da abarka annabin Allah annabi Hudu an ce mai inna lanaraka fi safaha kai me ya kamata kai kamata a yanka ka ne ma kai ba kowa bane ai kai wa'azin ma baka iya ba shi wannan makarantar Allah subhanahu wataala ya fito Allah ya tarbiyance shi ya turo shi ya zo ya yi mutane wa'azi ya zo ya ce musu ku bauta wa Allah shi kadai ka ku yi wa Allah ki ka fi safa kai muna ganin kai baka da hankali Allahu akbar wasu na ganin annabi hudu alayhi salam yana cikin ainihin rashin hankali ne kawai wawanci ne wa inna lana zunnuka min alkazimi kuma kai mun kyautata zato kai kana cikin makaryata yana ne makaryaci number one kai annabi hudu kai ne makaryaci abin da suka faɗi mai kenan sakamako na wa'azi shi mai faɗin gaskiya wanda Allah ya aiko shi a cikinsu kuma sun ji abin da ya cikawa da mutanen annabi nuhu fa amma wannan bai sa suka butulce suka kahurce ba suka ce mai inna raka fi safaha wa inna zunnuka min alkazibin muna zaton kai hudun nan kai kana cikin makaryata ƙarya ne kawai ka shirya wa Allah zaka ma Allah ƙarya kawai shikenan in mutum zai butulcewa gaskiya haka ne kana faɗi mai magana wala ko ya bayyana mai shi ya ɓoye gaskiya sai ya kaman bai bayyana mai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bamu labari game da fir'auna da mutanen sa Allah ya ce wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum gulman wa uluwa yace suna gaddama suna tankiya suna kin amincewa da magana Allah alhalin a zukatan sun san sun sakankance cewa gaskiya ne ake gaya musu me yasa dan zalunci da tagawa ɗauka ta da kafaɗu suna ga ai sun fi ƙarfin a ce hudu zai musu wa'azi yau kai ma da kake kima kana ga ya za a ce kamar wanin ga zai min wa'azi wanin ga yaushe aka haife shi akwai masu irin wannan magana ko cikin zango inda ke cibiyar musuluncin garin ta kima ka samu wannan zaune kawai a bakin kofan shi kawai ana wa'azi shi wannan yaushe aka haife shi ma ko baban shi me ya sani kuma yana faɗin wannan wallahi ba wai dan ya san wani abu bane kawai yana son ya karyata abin da ake faɗi ne kawai hali ne kamar yadda aka ce alkufru milla kafirci takfarki ne guda 'yan farko irin shi na za yan yanzu wannan haka sunna na kahurci yake bai sakewa